ba an ce ba mai daidai ba mun muku hanya sama da kilomita dubu uku an ce ba mu kyauta ba mun gina muku gidaje sama da dubu uku an ce ba mu daidai ba mun gina gidan gwamnatin jihar katsina don al'umma an ce ba mu kyauta ba mun yi stadium da ake taron duniya da na addini an ce ba mu kyauta ba to jama'a labari na zo mana labari na zo mana cewa idan muka zo muka gaisa da ku ko na zo na gaisa da ku a katsina za a ci mana mutunci to ni na yarda da Allah kuma na yada da ku kuma ina ƙaunar ku ina son ku da kuke ƙauna ta kuke so wanda kuma ya ce zai ci gaba da wulakanta mu ya je ga shi ga Allah nan na baku da Allah to babu shakka jihar Katsina jiha ce ta alfahari ta jam'iyyar PDP kuma ina